mune wa Allah godiya cikin ikonsa da ƙaddarawarsa da ya ƙara kaddar saduwanmu a wannan lokaci mai tarin albarka wannan rana ta lahadi cikin wannan masallaci mai albarka jami'ul budairi wannan shine karatunmu na farko bayan dawowa daga sallah idan yan uwa ba su manta ba har yanzu dai muna cikin kitabu tahara muna cikin kitabu tahara wanda karatunmu na baya mun yi magana ne dangane da alhadas ko abin da ake nufi da alhadas a lugha a yaren larabci kenan da kuma ma'anarsa a shar'ance da kuma anwa nasa ko muka ce nau'insa guda uku ne ko hadas an gane eh, wato ɓangaren tsahara kenan akwai kubura akwai sugura akwai badal ko kubra shine da wanka ake ɗauke wannan tsarkin ko kamar janaba kaga a taharatul kubra kenan sai ta hanyar wanka sa'an nan akwai sugura shine ta hanyar alwala ko sa'an nan kuma akwai badal shine temama wanda shine abin da muka yi bayani dangane da taharatul hadas to na biyu za mu shiga cikin alkhabas daman tsarki guda biyu ne ko akwai taharatul hadas akwai taharatul khabas to shafi na takwas daidai kusan tsakiya malam ya ce alkhabasu lugatan kalmar khabas a lugha a yare na larabci kenan alkhabasu lugatan kalmar khabas a ya ce, kullu ma yi yukrahu dukkanin abin da ake kyama ake ki kullu ma yi yukrahu dukkanin abin da ake ki an gane rida'atan ko rada'atan wa khissatan an gane rada'atan wa khissatan rada'a gurin bacinsa wa hissatan da kuma dai lallacewa an gane wannan shine abin da ake nufi da alhadas wannan alkhabas a lugha an gane shine kullu ma yukrahu dukkanin abin da ake kyama rada'atan saboda bacinsa wa hissatan da kuma lalacewa an gane wannan shi ake nufi da kalmar khabas ya ce wa fi istilahil fuqaha'i amma a istilahi na malima na fiqihu an gane ma'anar da malaman fiqihu suka ba shi kenan shine wa fi istilahil fuqaha amma a zaɓi na malima na fiqihu an gane idan sun ce alkhabas abin da suke nufi ya ce huwa ainun najasati Shi ne idan najasar ainihin najasar an Shi ne idan najasar ainihin najasar an Shi ne idan najasar ainihin najasar shi wa huwa ainun najasati ne ainihin najasar gundarinta idanta an gane yace wa tusamma zalika a rijis sa'an nan dai akan kiranta arrijis waddanas da addanas najasa kenan an gane wato datti an gane datti shine addanas haka arrijis an gane shi ma datti shine wato son ma ka zalika arrijis akan kiransa arrijis waddanas an gane ainun najasati in kenan khabas din kenan datti din malam yace al-khabasu lughatan zan maimaita al-khabasu kalmar khabas a lugha kullu ma yukrahu dukkanin abin da ake kyama shine kullu ma yukrahu dukkanin abin da ake kyama rada'atan saboda muninsa ko rashin kyansa rada'atan saboda rashin kyau wa hissatan da kuma lallacewarsa an gane ne khabas ya ce wa fi fuqaha'i amma a istilahi na malaman fikihu a istilahi na malaman fikihu huwa ainun najasati shine idan najasar gundarin najasar an gane shine alkhabas wata samma ka zalika hakan na akan kiran kalmar arrijis shine dai datti an gane ko kazanta wa danas da kuma datti wannan shine alkhabas sai malam ya ce taharatul khabasi tsarki na dauɗa ko na datti ya ce hiya izalatun najasati shine kawar da najasa gusar da najasa an saubil musalli gabarin tufafin mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da kuma bigiransa gunda zai sallah an gane wannan shine taharatul khabas shine izalatun najasati gusar da najasa kawar da najasa an saubil musalli gabarin tufafin mai sallah wa badanihi da jikinsa wa makanihi da gurinsa inda zai sallar an gane wato wannan kenan kamar karatunmu na baya gurin at-taharatul hukumiyya ko da at-taharatul haqiqiyya mun gane to wannan cikin wa'annan aqsam din na at-taharatul hukumiyya da at-taharatul haqiqiyya wannan wanne ne a karatunmu na baya mun yi a taharatul hukumiyya da a taharatul hakikiya eh ne ko yawwa an gane shi ne a taharatul tunda ai muka ce wancan ma'anawi ne hukumiyya kenan ko tunda kaga idan aka ce mutum yana da janaba idan aka ce ka nuna ta ai ba za ka iya nuna ta ba ko hukuman ne yake da wannan janabar ba shi da tsarki amma idan aka ce ka nuna najasar a jikinsa ai ba ka iya nuna ba shi yasa ya kasance hukumiyan an gane haka kuma wannan haƙiƙiya ne saboda kamar fisikali ne an gane shi yasa taharatul khabas shine izalatun najasati gusar da najasa an thawbil musalli gabarin tufafin mai sallah in ya gusar da wannan najasa wani tsarki yayi taharatul khabas yayi an gane hakan nan wa badanihi da kuma jikinsa in ya kawar da najasa daga jikinsa wani tsarki ya yayi taharatul khabas yi? haka wa makanihi in ya gusar da najasa gabarin gurin da zai salla taharatul khabas yi an gane sai malam ce wa amma hukumul khabas wa amma hukumul khabasi yace amma hukuncin dattun kuma ko hukuncin najasar an gane ya ce wa amma hukumul khabasi amma hukuncin najasar an gane ko dattin ya ce wa huwal baƙi shi wanzajje ne yana nan shi mai saura ne yana nan shi ne wa huwal baƙi shi mai wanzuwa ne yana nan kenan ba'a da zawali ainin najasati bayan kawar da gusar da ainihin najasar hukuncin yana nan an gane sai ce falayu zalu ba a kawar da shi illa bilma'il mutulak sai dai da ruwa mutulaki shine ana cewa ruwa almutabadir ila zihin shine an gane ba wai ba ne, mutlaq ne ana cewa ruwa to ruwa mai tsarki wanda yake sauka daga sama shi zai zo ma amma in ya cakuɗa da wani abu sai dai a ce ruwan sabulu ko ruwan omo ko ruwan lemu kaga wannan muƙayyad ne ba alma'ul mutlaq ba ne an gane shi alma'ul mutlaq ana cewa ruwa to ana nufin wanda ya sauko daga sama an gane mai tsarki wanda bai cakuɗa da komai ba to kaga ya ce wa amma hukumul khabasi amma hukuncin khabas ɗin najasar dattin wa huwal baƙi shi mai wanzuwa ne yana nan ba'ada zawali ainin najasati bayan kawar da gundarin najasar fala yuzalu ba a kawar da shi an gane illa bilma'il mutulak sai dai da ruwa mutulak shine at-tahur an gane wanda yake mai tsarki kuma mai tsarkakewa shine alma'u tahur nan me yasa ya ce hukuncin yana nan saboda inda za ka zo an gane a malikiya inda za ka zo ka gusar da najasa da ruwan omo ka kawar da ita bata nan eh, amma a hukunci kuma har yanzu tana nan don baka kawar da ita da alma'ul mutlaq ba an gane wannan a malikiya kenan amma akwai wani zance na su malaman amma dai a malikiya har yanzu yana nan duk ruwan da ya cakuɗa da wani abu ko da ka kawar da ainun najasati ɗin to hukuman kuma har yanzu yana nan an gane shi ne ce kaga fala zalu ba a kawar da shi illa bil ma'il sai dai da ruwa mutlaqi sai ce at-tahur shine mai tsarki mai tsarkakewa sai ya ce wa amma ainun najasati ya ce amma idan najasan gundarin najasar an gane ya ce amma gundarin najasar ha ita dai idan najasa gundarinta ya ce fatu zalu ana kawar da ita bi kulli ma'i'in da dukkanin abin da ya zagwanyi ma'e an shi shine abin da ya zagwanyi an shi shine ruwa ma'e an gani dukkanin wani abu da ya zagwanyi sunansa ma'e a yanzu idan kankara in ta zagwanyi an gane sunanta ma'e an gane ruwan nan da ya zagonye ma'e dukkanin wani abu ko kuma ma'e dukkanin wani ruwa da ya fito daga cikin irin fruit din nan kayan itatuwa an gane kamar lemo yanzu in ka matse wannan abin da yake cikinsa ya fito ma'i ne an gane dukkanin dai wani abu wanda yake kamar ruwa shine ma'i an gane na sabulu ne na omo ne shine ma'i an gane mun gane da Allah to kaga shi yasa yace wa amma ainun najasati sai ce fatuzalu bi kulli ma'i'in gundarin najasar ana gusar da ita ga dukkanin ruwa ruwan omo ne ruwan lemo ne ruwan kaza ne gundarin idan najasar akan kawar da shi da shi amma a hukunci har yanzu yana nan yawwa shine abin da yake cewa sai ya ce wa misalu zalika ya ce misalin haka ya ce ka saubin kamar tufafi ne asabahu najasun najasa ta same shi kamaniyin kaman maniyi an gane a malikiya maniyi najasa ne ko amma a hanabila ba najasa ba ne an gane amma a malikiya maniyi najasa ne sai ce wa misalu zalika misali haka sai ce ka saubin kamar tufafi ne asabahu najasun najasa ya same shi sai ce kamaniyin kaman mani au au dami haidin ko kuma jini na al'ada na haida sai ce fa gusalu sai aka wanke shi bisabuni da sabulu mubtadi'an da farko an gane tufafi mani ya same shi ko jinin al'ada an gane da farko sai a wanke shi da sabulu li'izalati ainin najasati saboda gusar da ainihin najasar idan najasar gundarinta a kawar an gane sai ya ce yi gusal ba'ada zalika bima'in tahurin ya ce fa'iza yi gusal ba'ada zalika bayan haka idan ba a wanke shi ba shi tufafin bima'in tahurin da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa yace falayar, "Tafi'u bizalika wasfun najasati anhu don haka suffan najasar bu zai ɗauku ba an gane bu zai ɗauku ba an gane da hakan har yanzu idan aka tashi suffanta za a ce yana da najasa an gane saboda ba a wanke shi da alma'u tahur ba shine ruwa wanda bai cakuɗa da komai ba amma in aka wanke shi da ruwan miya an gane har yanzu ba a yi ba an gane ne abin da yake cewa fa yi gusal da zalika bima'in tahuri bayan haka idan ba a wanke shi da ruwa tatacce mai tsarki mai tsarkakewa ba falayar tafi’u bi zalika wasfun najasati anhu an gane siffan najasar ba zai ɗagu ba da hakan da aka yi an gane kamar misali a misali yadda suka faɗi kamar mani sai ka wanke da ruwan sabulu an gane ka wanke shi da ruwan sabulu to har yanzu wannan tufafin yana da najasa sai bayan ka wanke da ruwan sabulu sai ka zo ka samu ruwa tatacce mai tsarki wanda bai cakuɗa da komai ba sai ka zo ka wanke to in kai haka a hukunci shine ka wanke an gane a hukunci shine ka kawar da wannan najasar a hukunci an gane ko da a ce wancan sabulin ruwan sabulin ya kawar da shi ainihin gundarin maniyin an gane amma a hukunce yana nan da Allah mun gane shine abin da malam yake cewa na'am na'am yawa ɗauraya wa ɗauraya yawa idan an gama to wannan ɗaurayar ita ce a hukunci aka kawar da wannan najasar eh, amma nan duk muna cewa a malikiya yawa saboda kila in kaje kuma wani ce a amali a malikiya an gani shine abin da yake akwai sai ce li'annal ma'al mukhtalita li'annal ma'al mukhtalita bisabuni yace saboda ruwan da ya cakuda da sabulu ghair mutahhirin ba mai tsarkakewa bane an gane tahirun ne fi nafsihi amma ghair mutahhirin li ghairihi mun gane yace li'annal ma'al mukhtalita saboda ruwan da ya cakuda bisabuni da sabulu ya ce gairu mutayyirin ba mai tsarkakewa ba ne baya tsarkake mutum an gane kuma baya tsarkake wani abu sai ce li'annahu saboda shi wannan ruwan la yuzilu ba komai yake kawawa ba baya kawawa illa ainan najasati face idan najasa gundarin najasar yake kawawa duna hukumi hukumiha banda hukuncinta an gane baya kautar da hukuncinta amma ta yake gusauwa an gane shi yasa ce li'annahu saboda wannan ruwan wanda ya cakuɗa da sabulu la yuzilu baya kawawa illa ainan najasati face idan najasar gundarin najasar duna hukumiha banda hukuncinta baya kawar da hukuncinta sai ce wala budda minal isharati ya ce dole ne a yi nuni Shi ne wala budda minal isharati dole ne a yi nuni ila annahu zuwa cewa la yushtaratu ba a sharaɗantawa an ya zula mina saubi launin najasati alladin taba'a fihi an gani la yushtaratu ba a sharaɗantawa an gane an ya zula sai ka ɗauko launin najasati kalan najasar kalo na najasar an gane kamar yanzu jini ne an gane sai ka zo kamar jinin al'ada sai ya shafi tufafi an gane to in ka zo ka wanke da ruwa yayi ba sharaɗi ba ne sai kai ta yi sai ya dawo fari bat kama alamar babu wannan alamar jinin ba sharaɗi ba ne an gane kawai inda ka wanke koda akwai alamar jinin to wannan ya yi ba sharaɗi ba ne har alamar jinin sai ka kawar an gane a ce sai kai ta cuɗawa kai ta cuɗawa kai ta cuɗawa a'a koda akwai alamominsa to ba sharaɗi ba ne sai ka gusar da wannan alamomin mun gane shine sai ce wala budda min al isharati ce ba makawa dole ne a yi nuni ila annahu zuwa cewa la yishtaratu ba a sharaɗantawa an ya zula min saubi launin najasati cewa kala na najasar ya gushe daga jikin tufafi an gane kala na najasar ya gushe daga jikin tufafi ba a sharaɗantawa ya ce alladin taba'a fihi an gane wannan da ya dosanu an gane wannan da ya dosanu cikinsa an gane da ya alama cikinsa shine alladin taba'a fihi wannan da ya alama ko ya fenti cikinsa ba sharaɗi ba ne sai an kawar an gane sai ce wa ra'ihatuha ko kuma warin najasar an gane za ka iya wanke tufafi kashi ne a jiki amma kila da za ka sa'ai za ka ji ɗan ɗoyi-ɗoyi to ba sharaɗi ba ne sai ka zo kana jin ƙanshi an gane inda ka wanke ko da akwai wannan warin na ɗoyin to kai ka riga ka gama an gane ba sharaɗi ba ne a ce sai ka shanshana haka ka shanshana ka yi ji ba wannan ɗoyin za ka ce to ai shi kenan ka wanke an gane shi ne ya ce wala ra'ihatuha ko kuma warin wannan najasar ba sharaɗi ba ne sai ya kauce sai ce wa ba'adun najasati ya ce wani shashi na najasa da yawa an gane najasat jam'i ne na wannan najasa yaya sai yake eh anya ka wannan <laughs> yaya da Allah wannan sai yake jam'i na najasa najasai za a ce eh nam <laughs> a'a wai da yawa eh jami'insa da yawa kaga kaman kaga eh najasai to shi kenan <laughs> ya ce wa ba'adun najasati eh, wani shashi na najasai kadamil haidi masalan ya ce a misali kamar jinin al'ada ya buƙa launuhu bisaubi kalarsa yakan yi saura a jikin tufafi an gane wala ya zulu baya gushewa wala ya zulu baya gushewa Allah mun gane shine wa ba'dun najasati shashi wani ɓangarori na najasoshi kadamil haidi kamar jinin al'ada matsalan a misali ya buƙa launuhu kalo ɗinsa yana saura bisaubi a jikin tufafi wala ya zulu baya gushewa an gane sai ce wa zalika la ya durru hakan baya cutarwa shine wa zalika la ya durru hakan baya cutarwa ma dama kado gusila bilma'i tahuri matukar an wanke shi da ruwa mai tsarki an gane wa zalika la durru hakan baya cutarwa ma dama kado gusila matukar an wanke shi bilma'i tahuri da ruwa mai tsarki Ya yace wala yushtaratu asruhu wala yushtaratu asruhu sa'an nan ba a sharaɗanta matse shi an gane a ringa matso shi ba a sharaɗantawa sai ka ringa matso shi haka kana matso shi wai dan dai ai ya fita a'a wannan ba sharaɗi ba ne ya ce wala dalkuhu ko kuma cuccuɗa shi ba sharaɗi ba ne sai ka cuccuɗa an gane kana ta haka kana ta haka ya ce ba sharaɗi ba ne sai ya ce illa an ya tawakka illa an ya tawakafa ta tsihiru alaihi sai dai in tsarkakewar ya tsayu a kansa shine ba zai tsarkaka ba dole sai an matse ko dole sai an cuɗa ɗin to in dai dole sai an cuɗa ɗin an gane ya zama an tsarkake to dole ne a cuɗa an gane shine illa an ya tawakafa ta tsihiru alaihi sai dai in tsarkakewar ya tsayu a kansa cewa ba za a tsarkake ba sai an yi hakan to shine yake sharadi an gane sai ya ce ili annal da saboda abin da ake nufi izalatun najasati gusar da najasar kawai shine abin da ake nema shi ake nufi kawai abin da ake nufi ka kawar da ita an gane shine li annal maqasuda saboda abin nufi izalatun najasati kawar da najasar an gane a ci gaba ko ya isa ka na'am e? da ok dama an yi wannan maimaitawa aka yi to inda ya maimaita aka yi to ba matsala nan mu ci gaba malam ya ce aksamu taharatul khabasiyyati aksamu taharatul khabasiyya kashe-kashe na tsarki na tsarkin dauda kashe-kashe na tsarkin dauda shine aksamu taharatul khabasiyya kashe-kashen tsarkin dauda yace tanqasimu taharatul khabasiyyatu sarki na dauda yana kasuwa ko tana kasuwa ila kismaini zuwa kashi biyu tsarki na dauda tana kasuwa zuwa kashi biyu ila kismaini zuwa kashi biyu ma'iyatun ko ma'iyatin akwai ma'iya wacce ake yi da ruwa an gane akwai ma'iya ta ruwa an gane taharatul khabas akwai ma'iya ta ruwa ya ce ya ala na aini ita ma tana bisa nau'i biyu ma'iya ɗin ta ruwa gusulun ya ce akwai wanka an gani ko kuma gasulun nan ya kamata a ya shine daidai an gani duk da babu wasali amma ghaslun ne na ya kamata ya zamanto dan idan muka ce gusulun wanka to kaga mun koma wancan ghaslun kuma wankewa an gane saboda ana magana ne akan taharatul khabas ko ba yi magana wanka ake ba shi yasa ghaslun wankewa an gane ma'iya din ta ruwa wahiya alana wa aini ita ma tana bisa nau'i biyu gasulun wankewa wa duhun da kuma yayyafi yayyafawa wa da kuma yayyafawa sai ya ce huwa rashul ma'i shine yayyafa ruwa alama a akan abin da ake kwakwanto ake shakka fi isabatin najasati lahu cikin samuwan najasa gare shi shi ne cikin akhdari mai akhdari ke cewa wa man shakka ko fi isabatin najasati na zaha ko to kaga wannan kenan wanda ake shakka shi yayyafi ake yi wannan kenan sai ya ce na biyu gairu ma'iyatin akwai wacce kuma ba ta ruwa ba sai ce wata kunu tana kasancewa imma bi mashin imma da shafewa gogewa wata kunu tana kasancewa imma bi mashin imma da shafewa ko gogewa sai ce kama filisti jimari kamar yadda yake cikin tsarkin hoge tsarkin dutse shine alistijimar an gane kaga shi ai gogewa ake ya ce kama filisti jimari kamar yadda yake cikin tsarkin hoge au bi mashin wa dalkin ko kuma da gogewa da ciccudawa sai ce kama fin na'ali kamar yadda yake cikin takalmi iza a sabatuhu najasatun idan najasa ta same shi an gane ya ce au bidibarin ko kuma da jima an gane au bidibarin ko kuma da jima an gane to ina ganin wannan kaga me ya nuna wannan ya nuna za ka iya sallah da takalminka amma in yana da tsafta ba laifi ba ne an gane shi ya sa haka anasar salama kuma ya ce idan ɗayanku ya je zuwa sallah a jikin takalminsa akwai na najasa sai goge an gane ya sallah cikin takalminsa shi ya sa ya halatta amma in yana da kyau Eh, to amma ka zamanto kuma fakihi nan ba ka zo kawai nan muna da kafet ka shigo mana da takalmi nan baka ce ai suna za ka ɗaba <laughs> ko to kaga wannan sai eh, kaga sai mu ce ka nemi rikici eh, amma idan takalmin naka mai kyau ne idan muka ganka ba za mu ce ma komai ba an gane ba za mu ce ma komai ba in ka yi sallah da takalmi kaga amfanin yin karatun kenan kaga yanzu in wani muka ga takalminsa yana da kyau ya zo yana sallah anan kaga ai eh, ai san mu za mu ce komai saboda me saboda mun karanta ai mun gani kaga ya kamata hatta wayanda suke irin wannan ya kamata su san inda suke zuwa suke yi ko dan akwai in ka je wallahi wani sai ya kai ma duka <laughs> eh akwai inda wallahi wani sai ya kai ma duka Eh, don saboda akwai jahilci amma in kai a karanci aka karanta to in mutum ya yi to sai wannan a ai ba wani abu ne ba sabon abu bane ya zo da shi an gane to don haka za mu tsaya a nan eh, kaga ai dai an dai ƙara kaga waɗanda suka ce ai an yi can to an ji an ƙara nan waɗanda suka ce a tsaya a nan a can to kaga an ƙara ba da yawa ba e to kaga an raba daidai nan ba ba na'am na'am na'am ito eh, kaga eh kaga wannan nau'i ne kamar na rashin sani ko kace jahilci kaga nau'i ne na jahilci Eh, to kaga ba a haka sai a ce an cire eh don rashin karatu shi ke haifar da wannan eh akwai su wallahi shi wani yana ganin a ah, shi ma sallah to ko sallah kamsa salawati ne ya halatta ka yi da takalminka in kai baka saba wa Allah ba matukar dai babu dai najasa a jikin takalmin an gane amma yadda ai muka ce nan mutum nan ka san inda za ka je ka ringa <laughs> ko eh, kaka ce ai na'am na'am na'am sallallahu alaihi Mm.

to da haka in ma a can an yi sallah da takalmi e to nan a iya yi an gani don haka kenan nan bai kamata a yi ba amma wannan ba sharaɗi ba ne eh, nan sukan kawo an gani amma matuƙar takalmin yana da kyau za a iya yi ai su ma inda suke cewa kila ko kada a yi a irin na wannan lokacin suna ganin a'a to ai takalmin zai iya bata a wajen ko kuma kaga in zai iya batawa suna da wujja ko nan fa suna da wujja don mutum sai ya samu haƙƙi don allah ya yi umarni a tsaftace shi wannan ɗakinsa shi kuma ya bata amma dai aka ramuka lawo mutuƙar mutuƙar takalmin nan yana da tsafta sannan ba zai bata guri ba to wannan ya halatta a yi an gane shine amma suna kawo a gaskiya idan suka kawo wannan eh, abin da ba a so shine batawar gane amma mutukan ba zai bata ba eh, to wannan ba laifi kuma irin wannan ma musamman kaga akwai irin wayanda kila sojoji ne kila akwai wayanda kafin su cire takalmin ma aiki ne to nan kaga in ka ce lalle su ma sai sun cire za su shigo su yi sallah wannan kuma kaga zai dan kai su zuwa ga wani wahala shi yasa da matukar dai ba za a bata wajen ba an gane amma idan za a bata wajen to wannan kuma ai mutum sai ka samu haƙƙi ko an gane amma dai in eh, dai mun ganin wani yayi ba matsala bane ai mu ma ba ma yi ko eh mu ma ba mai kawai dai a karatu ne <laughs> eh nan idan aka zo a karatu za ka faɗi haƙiƙanin hukunci <laughs> yawa eh kai ba ka yi nan wannan ai wani abu ai daban ne in wani ya yi to ka san dai ya yi ne yana da dalilin yi shine eh, amfanin karatun amma mu ma ba ma yi ko wa alaikumussalam na'am na'am na'am sosai kuwa sosai shi ma tsarki na hoge idan mutum ya yi shi ma zai yi sallah an gane? zai yi sallah duk abin da ake zai yi tunda ai babu ruwa akwai yanayin ma da in mutum ya shiga ko ba shi da tsarkin aka zai yi sallah ba ma yamma yamma ƙila akwai wannan yanayi sallace dai ba a so ta fita daga lokacinta ko mutum bai yi alola ba yana cikin wani yanayi ko bai tsarki ba ko bai kaza ba

wannan daɗin rai <laughs> eh, yauwa kila amma da mutum kuma haka ya samu bai yi ba wannan ba sharaɗi ba ne tsarkin da ya yi ya gusar da abin da ake so ya gusar mun gane shi ne abin da yake akwai amin na'am na'am eh larabci ne sharaɗi eh bahaushe ne ya aro ta amma larabci ne sharaɗi duk ma'ana ɗaya ce kamar yanzu musa mu ce kamar sharaɗin shiga masallacin nan namu sai ka tuɓa takalmi kaga duk wanda ya zo dole kenan ya tuɓa takalminsa daga can saboda sharaɗi ne eh, doka ne shine a yi sharaɗin an gane kamar tsarki sharaɗi ne na sallah ko tsarki sharaɗi ne na sallah kamar in ba shi babu sallah ko haka dai a hausa haka yake sharaɗi ne wani ƙa'ida ake sa to sai da kaza abu kaza zai yiwu in babu shi abu kaza bai yiwu ba mun gane shine za mu ƙara maimaitawa malam ya ce aksamu taharatil khabasiyya ya ce kashe-kashen tsarkin dauɗa ya ce tankasimu taharatul khabasiyyatu tsarki na dauɗa tana kakkasuwa ila qismaini zuwa kaso biyu tankasimu taharatul khabasiyya tsarki na dauɗa tana kakkasuwa ila qismaini zuwa kaso biyu ma'iya akwai ta ruwa an gane akwai ta ruwa wahiya alana wa aini ita ma tana bisa nau'i biyu an gane wahiya alana wa aini ita ma tana bisa nau'i biyu Rasulun akwai wankewa a sa ruwa a wanke a cuɗa an gane wa nadhun da kuma yayyafi kaga biyu kenan ko ya ce na duhun din nan zai gaya ma me shi sai ce wa huwa rashul ma'i shine yayyafa ruwa alama shakku akan abin da ake kwakwanto ake shakka fi isabatin najasati lahu cikin samuwan najasa gare shi an gane cikin samuwan najasa gare shi kaga wannan a misali kawai ka zo wucewa ta wajen wani banɗaki ko ta wajen wani bene kawai sai ka ji an watso ma ruwa sai ka ji waye fa wannan ruwan fa uwa ya taba ka uwa ruwan najasa ne an gane sai ka dan yayyafa an gane ko kuma tufafinka ne haka ƙila kana tunanin akwai mani a jiki wafa akwai haka kana shakka to sai ka ɗan yayyafa shi kenan an gane ko kuma kaga kila ruwa a jikinka sai kace tunanin ai uwa ka ɗau wani yaro sannan kai uwa fa yaron nan ya yi min a fitsari a jiki ko sai ka yayyafa an gane? shine ke cewa wa huwa rashul ma'i shine yayyafa ruwa alama yushakku akan abin da ake kwakwanto fi isabatin najasati dahu cikin samuwan najasa gare shi ma'iya kenan waya biyu akwai wanda wankewa ne akwai wanda yayyafawa ne Ya yace gairu ma'iyatin akwai wanda kuma akwai kuma wanda ba na ruwa ba ne sai ya ce wata kunu ita wannan tsarkin tana kasancewa in ma bi mashin ma da gogewa ko shafewa kama filisti jimari kamar yadda yake cikin tsarkin hoge kaga ai katsewa mutum zai ya goge sai ce au bi mashin wa dalkin ko kuma da gogewa da cudawa sai ce kamafin na na'ali kamar da ke cikin takalmi ya ce iza a sa batuhu najasatun idan najasa ta same shi au bidibagin ko kuma da jima an gani akwai abin da sai dai a jemi ba wai a wanke ba an gani sai dai a jeme ba dai a wanke ba a yanzu fatan bushe kaga yanzu ayin za ka ta zuba mata ruwa ai ba za ta wannan ba ko mushe ne sai an jeme shi ne an tsarkake an eh, mun gane da Allah mun gane yanzu akuya ce ta yi mushe sai aka feɗe ta da aka feɗe ta kawai sai ka zo kana ta kwara ruwa saboda ta yi tsarki kaga ai ba ta tsarkaka ba ko sai an jime ta sannan ta tsarkaka mun gane na? yauwa aka mai ta ta tsarkaka ayyuma ihabin ga faqad kamar yadda hadisi ya ce ina ganin shi kenan ko ba sai mun maimaita na can saman nan ba ko eh eh shi wancan ƙarin bayani ne kawai dai wancan abin da muka karanta shine wato gusar da gundarin najasa an gane da ruwa ba mai tsarki mai tsarkakewa ba to baya kawar da hukuncin najasar shine abin da muka wannan in za ka wanke najasa da ruwan sabulu hukuncin najasar yana nan in za ka wanke najasa da ruwan omo hukuncin najasar yana nan in za ka wanke najasa an gane da ruwan lemu hukuncin najasa yana nan har yanzu sunan tufafin ba shi da tsarki a hukunce kenan yana da najasa duk da ka kawar da ainun najasati din babu dai najasar haka gashi kana kallo babu amma a hukunci tana nan hukuncin ba zai ɗauki cewa ka kawar da najasar ba sai ka wanke da ruwa mai tsarki mai tsarkake wanda bai cakuɗa da wani abu ba an gane wannan kamar yadda nake faɗi na ce a malikiya an gane a malikiya don kila kada ko a wani karatu ko a wata nan mazhabar nan kaga sabana ka a malikiya <laughs> eh shine ake yin bayani Allah ya sa mu dace amin